والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى باي هكا أشيغ من كراتم للتاكم القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح الأثيمين الله يجيك أنسى دراما muna nan a shafi na 81 inda mala yake cewa thalithan abu na uku hadhihi ma'iyya ita kasancewar allah tare da bayi taqtadhi al-ihatatu bil khalqi ilman tana wato anin taqtadhi al-ihatatu bil khalqi ilman tana hukunta gamewar Allah subhanahu wa ta'ala kewayewar Allah subhanahu wa ta'ala game da bayansa a ilmance ma'ana ilimin Allah subhanahu wa ta'ala na kewaye da dukkanin halittarsa shine abin da ake nufi da Allah yana tare da bayansa wa ƙudratan haka ta ɓangaren iko cewar kowane bawa daga cikin bayan Allah Allah na da cikakken iko a kansa wa basaran haka ta ɓangaren gani babu wani bawa da Allah ya samar face Allah yana ganinsa wa sultanan haka na wajen wato jagoranci babu wani bawa face Allah ne yake jagorantarsa wa tadbiran da tafiyar da al'amuran bayi dukkanin halitta Allah subhanahu wata'ala ubangiji ne ke tafiyar da al'amuransu wa ghairi zalika min ma'ani rububiyyati da wasu waɗannan ma'anoni daga cikin ma'anoni da suke nuna ubangijintakar Allah a kan bayinsa in kanatil ma'iyya amma wannan idan ana nufin kasancewar Allah tare da bayi gamamman kasancewa lam tukhassa bi shakhsin in ba a keɓe ta da wani mutum ba a wasfin ko ba a keɓe ta da wata sifa ba ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukaki wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da ku a duk inda kuke wannan ba a keɓe wani bawa ban da wani bawa ba ba a siffata wata siffa da ake nufin mai wannan siffar aka keɓe da wannan ba a Allah ya ce na tare da dukkan bayi a duk inda suke to wannan kasancewa ce da ilimi da ƙudura da ji da gani da tafiyar da al'amura wa ƙauli da faɗin allah maɗaukaki ma ya kunu min najwa thalathatin babu wata ganawa da za ta kasance tsakanin mutum uku illa huwa rabi'uhum face allah shine cikon na hudunsu wala hamsatin babu wata ganawa da za ta kasance tsakanin mutum biyar illa huwa sadisuhum face Allah shine cikon na shidansu wala adina min zalika na babu wata gana za ta kasance ƙasa da mutum uku wala akthar ko sama da mutum biyar da Allah ya ba da misali a wannan aya illa huwa ma'ahum aina makanu face Allah na tare da su bayan da suke ganawar a duk inda suke to wannan ganawar da kasancewar allah tare da su a lokacin ganawarsu ina nufin yana sanar da mai suke ganawa a kai ina da cikakken iko a kan su da suke ganawa a kan abin da suke ganawa ɗin yana jin abin da suke ganawa yana ganin abin da suke ganawa a kai kuma shi ke tafiya da al'amuransu na gudanar da ganawa to na cewar allah na tare da su inda suke fa in khussat bi shakhsin amma in aka keɓe zamantowar Allah tare da bawa aka faɗo wani an keɓe wannan kasancewar Allah tare da bawan da wani bawa ne tantantacce a wasfin ko kuma aka keɓe zamantowar Allah tare da bayi ta hanyar kawo ta sufa cewar masu wannan sufar Allah yana tare da su iqtadat ma'a dhalika nasr والتأييد والتوفيق والتسديد to wannan siffatawa ko ambato na zamantowar Allah tare da wanda aka ambata aka keɓe shi cikin bayi to irin wannan bayani ina ƙunsar taimakon Allah da ƙarfafawarsa da ba da dace wa tasdid da datarwa dai shi ma ƙari akan kasancewar Allah tare da bayi na yana jin mai suke yana ganin abin da suke yana sanar da abin da suke shi ke tafi da al'amuransu to idan an keɓe wani ko an ce Allah yana tare da masu sufa kaza to bayan wannan gamewar da i da su ta ɓangaren ilimi da tafiyar da al'amuransu da cikakken iko da ji da gani to ƙari kuma akwai ƙarfafa da taimako na Allah subhanahu ta'ala ga wanda aka keɓe aka danganta cewar Allah yana tare da shi malam zai faɗi misali sai ce mithalul makhsusa misalin sufar Allah ta zamantowarsa tare da bawa wacce aka keɓe bi shaksin da wani mutum ba a sanya ta a matsayin gamammiya kowa daga cikin bayi ba a aka keɓe wani bawa daga cikin bayi aka danganta masa zamantowar Allah tare da shi qawluhu ta'ala li Musa wa Harun kamar faɗin Allah maɗaukaki ga bawansa annabi Musa da Harun da yace innani ma'akuma haƙiƙa ne Allah ina tare da ku biyu kai annabi Musa da annabi Harun asma'u ina jin duk abin da yake wakana tsakaninku da fir'auna da 'yan masarautarsa wa ara kuma ina ganin dukkanin abin da yake faruwa to anan da Allah ya ce ni ma a ma'akuma hakika ne ina tare da ku bayan kasancewa tare da su na yana ji yana gani ina sana da abin da ake to kuma yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da ƙarfafarsu yana tare da su da ba su cin nasara akan abin da suka sa gaba to keɓe sunansu annabi musa da harun keɓe su daga cikin bashi shi ke bayan kasancewar Allah tare da su na yana jin abin da suke yana sanar da abin da suke yana ganin abin da suke to ƙari yana taimakon su kuma zai wato ainihin karfafe su idatar da su akan abin da suka sa gaba to wannan ita ce ake cewa keɓantacciyar zamantowar Allah tare da bawa daban daga mammiya wacce kowa ya shiga ciki mala ya ci gaba da cewa wa ƙaulihi عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى وك قوله عن النبي صلى الله haka kuma kamar fadin allah فدن الله سبحانه وتعالى game da annabinsa Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi id ya kulu li sahibihi Allah ya ce lokacin da annabi Muhammad yake cewa da abokinsa shine Abubakar Siddiq la tahzan kai Abubakar Siddiq kada kai fushi kada ranka ya ɓaci kada ka shiga damuwa inna allaha ma'ana haƙiƙa allah yana tare da mu a nan ya keɓance zamantowar allah tare da su ike maganar ma'ana mu biyu ina tare da mu kaga ba gamammiyar kasancewa tare da bawa ba ce keɓantacciya ce ta shafi annabi muhammad da abubakar siddiq to wannan bayan kasancewar allah yana tare da su da masaniyarsa akan inda suke cikin kogo da ganin abin da suke ciki da wato anin jin abin da yake wakana to kuma yana tare da su da taimaka musu da datar da su na waɗanda suka fito neman su ba za su gan su ba na waɗanda suke so su cin musu su halaka su ba za su iya cin musu su halaka su ba to wannan shi ne abin da ake nufi ma iya khasa keɓantacciyar kasancewar Allah tare da bawa idan aka ambato ban aka ce Allah yana tare da shi to wannan ta musamman ce wa mithalu al bi wasfin mala ya wa mithalul makhsusati bi wasfin misalin kuma siffar da aka keɓe ta da siffa qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki wasbiru ko bayi ku yi hakuri inna Allah ma'as sabirin haƙiƙa Allah yana tare da bayansa masu hakuri to ai ba kowa yake da hakuri ba a bayi wani bai da hakuri. to tunda aka ce Allah yana tare da masu haƙuri kenan wannan kasancewar tasa tare da su ta musamman ce na zai taimake su ba su nasara akan abin da suka sa a gaba kowa ya haƙuri zai cimma abin da yake nema sannan kuma zai ƙarfafe su ya datar da su akan abin da suka sa a gaba to wannan yake nuna cewar wannan maiya ta musamman ce ba gamammiyar maiya ba ce na kawai yana ganin abin da suke yana sane da su yana ji ba a bayan yana san da abin da suke yana ji yana gani shi ke tafi da al'amuransu to kuma zai datar da su zai ba su nasara zai karfafe su cikin abin da suke mala ke cewa wa amsalu fil qur'anil karimi kathira misalan irin waɗannan misalan da ke bayanin keɓantacciyar sifar Allah ta kasancewarsa tare da wasu daga cikin bayi suna nan a cikin alkur'ani birjik da yawa wannan misali kawai aka kawo akwai wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata haƙiƙa allah yana son bayi masu kyautata to ai ba ne yake da kyautatawa wani muna nawa yake da ita ashe kenan aka ce allah yana tare da masu kyautatawa kasancewa ce tare da su ta musamman na yana taimakon cikin al'amuransu dama hadisi ya zo cewa Allah na taimakon bawa idan bawan yana taimakon dan uwansa to mai kyautata wa dan uwansa taimaka masa yake da yi masa abin da zai madadi daɗi to shi ma Allah zai faranta masa rai to haka qala shaykhul islam ibn taimiyya babban malamin musulunci ibn taymiya yake cewa fil alhamawiyya a cikin littafinsa na fatawoyin hamawiyya mujalladi na biyar shafi na ɗari da uku ko juzu'i na biyar shafi na ɗari da uku min majmu'il fatawa a cikin jerin fatoyinsa libni qasim wanda ake cewa ibn qasim ita tara guri guda kala yake cewa in je ibn taymiya thumma hadhihi al-ma'iyya sannan ita sifa ta zamantowar Allah tare da bayi takhtalifu ahkamuha hukunce hukuncenta ina sassabawa bi hasbil mawaridi gwargwadon inda bayanin ta izo falamma qala yayin da Allah madaukaki ya ce ya'lamu ma yaliju fil ard allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa wama ya minha ina da masaniyar abin da ke fita daga cikin ƙasa ila qauli har zuwa inda allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum allah yana tare da ku a duk inda kuke dalla zahirul khitab mala yace wannan bayani da zance na allah yana nuni ala anna hukuma hadhihi al-ma'iyya cewar haƙiƙa hukuncin wannan zamantowar Allah tare da bayinsa da aka faɗo wa muktabaha da abinda take hukuntawa annahu muttali'un alaihi muttali'un alaikum ina nuna cewar Allah na tsinkayar abinda bayi suke yana gani shahidun alaikum mai ba da shaida ne kan abin kuke domin ya gani ya sani yana ji wa muhaiminun kuma wanda ya rinjayi kowa ne akan abin yake alimun bikum ina da cikakkiyar masaniya game da ku wa haza ma'ana qaulus salaf wannan shine ma'anar faɗin magabata na kwarai annahu ma'ahum bi ilmi suna cewa Allah yana tare da bayinsa ne da iliminsa ya san me suke ina gani yana ji shine ake nufi da Allah yana tare da bayi wa haza zahirul khitabi wa haqiqatu wannan shine mabayyanin wannan magana kuma shine haƙiƙanin ainihin abin da Allah yake nufi قال يتي ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار يا يندا annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce da abokinsa abubakar siddiq a cikin kogo la ta hazan, inna Allah ma'ana kada ka damu kada ranka ya ɓaci ka shiga dugunzuma hakika Allah yana tare da mu kana haza aidan haƙƙan ala zahiri malai ibn ya ce wannan ma magana ce ta gaskiya haƙiƙanin abin da take kai zahirinsa a bisa zahirin abin da take kai gaskiya ce haka take kuma shine abin da yake mabayani wadallatul hal ala anna hukuma hadhihi al-ma'iyya huna ma'iyatul ittila wan nasri wat ta'id mala cewa halin da abubakar siddiq da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suke ciki na an fito neman su na duk inda aka cin musu ana so a kashe a raunata to yana hukunta cewa cewar da annabi ya Allah yana tare da su da shi da abubakar a wannan guri da Allah yake cewa la tahzan inna Allah ma'ana to zamantowa Allah tare da su ne na yana tsinkayar abin da yake faruwa yana gani wan nasar kuma zai sanya cin nasararsa tare da su wata aid kuma zai karfafe su akan manufarsu arna ba za su yi nasara akan su su kama su ba wa kadhalika qawluhu haka na faɗin Allah madaukaki inna Allah ma'al ladhina taqaw haƙiƙa Allah yana tare da bayin da suke jin tsoron sa <clears throat> masu tsara dokokinsa suna yin abin da ya sa su yi suna barin abin da ya su bari wallazina hum muhsinun waɗanda kuma su ne bayi waɗanda suke masu kyautatawa ko wallazina hum muhsin da kuma bayan da suke masu kyautatawa da dama masu tsoron Allah su ne masu kyautatawa wa kadhalika qawluhu li Musa haka na faɗin Allah ga annabi Musa wa Harun da annabi Harun da yace a ma'akuma haƙiƙa ne ina tare da ko biyu annabi Musa da Harun asma'u wa ara ina jin duk abin da yake faruwa kuma ina gani wannan alma'iyya ala zahiriya anan zamantowar Allah tare da su abu ne wanda yake a bisa mabayyanin ma'anarsa wa hukumiya da hukuncinta fi hadhihi mawatin a waɗannan gurare abin ake nufi Allah yana tare da su al-nasar ta bangaren ba su nasara wata ayi da karfafa su akan abin da suka sa gaba ila an qala har zuwa inda malam yake cewa fa farqun baina ma'anar ma'iyya wa muqtadaha ko fafarraka farraqa baina ma'anar ma'iyyati wa muqtadaha وربما صار مقتضاها من معناها saboda haka akwai bambanci tsakanin ma'anar zamantowa Allah tare da bai da abin da take hukuntawa mai yiwuwa ne ka tarar da wato ta zama abin da take hukuntawa ina ɗaya daga cikin ma'anarta fa ya talifa bi ikhtilafil mawadi da haka sai zamanto ma'anarta tana sassabawa sakamakon sassabawa guraren da ta zo in ta zo tana nufin allah na tare da bayi duka da na kirkinsu da na banzansu watsatsan cikinsu to ana nufin yana ji yana gani ina sana da abin da bayi suke ina da cikakken iko a kansu amma in ta zo a kan bayi nagartattu nagari na kirki to wannan zamantowar Allah ta da su din ƙari akan yana ganin abin da suke ƙari akan yana jin abin da suke ƙari akan yana san da abin da suke ina tare da su da taimakonsa ina tare da su da ƙarfafa su to shine abin da malai yake faɗa saboda haka duk inda ta zo akan iya samun bambancin ma'ana sai an kalli akan wa take magana me take cewa وقال محمد محمد بن الموصلي ko musli muhammad dan musli yake cewa fi kitabi isti'jal sawa'iq a cikin littafin da ya rada wa suna isti'jal sawa'iq al mursala ala al jahmiyati wal mu'attila ibn al qayyim na ibn al qayyim ma'ana shi as sawa'iq al mursala ala al jahmiyati al mu'attila asali shine na ibn al qayyim shi kuma ah, muhammad al musli a ah, cikin wato isti'jalus sawa'iqil mursala din yake cewa fil misali tasi a misali na tara wa ghayatu ma tadullu alaihi ma'a manufa na abin da ma'a take nuni zuwa gare shi tare da in an ce ma'a tare da almusahaba abokantaka wal muwafaqa da dacewa wal muqarana da hada wani abu da wani fi amrin min al'umuri a wani al'amari cikin al'amura wadda tiran shi wannan wato gwamawa ko hadawa fi kulle maudu'in a kowane guri ta zo bi hasbi gwargwadon yadda ta zo a gurin wa yalzamuhu lawazim bi hasbi muta'alliqihi kuma abubuwan da suke zama lallai liƙe tare da wannan wato zamantowar Allah tare da abin aka faɗa ko kuma bawa da bawa tare da abin aka ce ina tare da shi gwargwadon abinda yake rataye da ita ne fa'iza ƙila allahu ma'a khalqihi bi tsariƙil umum idan aka ce allah na tare da halittarsa ta hanya gamammiya kana min lawazimi zalika to ya zama lalle daga cikin abubuwan da hakan ike hukuntawa ike zama tare da shi ilmuhu bihim ana nufin iliminsa na tare da su wa tadbiruhu lahum da tafiyar da al'amuransa al'amuransu da shi Allah yake wa ya alaihim da cikakken ikon da yake da shi a kansu wa idza kana zalika khasan amma idan aka faɗi sifar kasancewar Allah tare da bawa a keɓe ba ta salon gamewa ba ka kauli ka faɗin Allah inna Allah ma'al taqaw haƙiƙa Allah yana tare da bayansa masu jin tsoronsa wallazina hum muhsinun da kuma sune bayan da suke kyautatawa kana min lawazim zalika ya zama ina daga cikin abin da hakan ke kakabawa da kuma lallai ina tare da cewa ma'iyyatu lahum bin nasr hu kai lahum bin nasr zamantowar shi Allah tare da su ne da taimako wata ayi da karfafa wal ma'una da dai taimako